أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da hudu a wadda ta dace da sha shida ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha uku za mu tashi a sabon darasi a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani a cikin suratul araf za mu tashi aya ta saba'in da uku insha'Allah a cikin wannan sura za mu fara da amsa tambayoyi shin akwai hani tambaya ta farko wannan yake cewa shin akwai hani da ya tabbata a shari'a don game da ciniki a masallaci yin akwai don Allah a faɗa mana inda za mu samu cikakken bayanin na gode akwai hani da ya zo a cikin hadisin abu huraira radiyallahu anhu wanda ya hana ciniki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ya ce idan kuka ji wanda yake cinikin a cikin masallaci ko yake cigiya a cikin yake ciniki ku ce kada Allah ya sanya albarka a cikin cinikinka ko wanda yake cigiya a cikin masallaci ku ce kada Allah ya sa ka ga abin da kake neman sa ya kara da cewa domin masallatai ba a gina su domin haka ba ba masallatai ba a gina su domin haka ba abin da ake nufi cikin masallaci haraba ba ta ɗaukar hukuncin masallaci domin idan mutum ya shigo cikin haraba ba a ce sai ya yi tahiyatul masjid ba alal misali kuma sayyidina umar abinda shi ne farkon wanda ya gina harabar masallaci domin mutane idan suna da bukatar tattaunawa da maganganu kada su rinka yin wato a maganganu da surutai a cikin masallaci sai ya gina musu haraba a wajen masallaci wanda suke fita suke yi saboda ka wani yana daga cikin alfarmar masallaci da ya ba a tsarkake shi a bashi alfarmarsa a sanya shi hurumi wanda bai dace a yi waɗansu abubuwa na duniya ba ko zance ne mutum zai yi zance tare da sassauta murya ba tare da ɗaukaka murya ba saboda masallatai allah maɗaukakin sarki ya ce fi buyutin adinallahu an turfa gidaje waɗanda allah ya yi izini a ɗaukaka sunan allah a ciki wato a ɗaukaka su ma'ana da ambaton sunan allah a cikinsu saboda haka idan kuma kana kamar yadda kace kana ƙarin bayani ka duba a littafin al-Imam zarkashi na ahkamul masajid ilamus sajid bi ahkamil masajid domin littafi ne wanda yake ya kebance shi da hukunce-hukuncen masallaci kawai sannan kuma akwai littafin ɗan uwanmu Dr. Muhammad Loh na Senegal wanda ya rubuta kaifa nu'idu lil masjidi makanatahu shi ma wannan risala ce karama wanda yake mai tarin amfani wanda ya kunshi a wato hukunce-hukunce da suka rataye da masallaci haka zalika dukkan littafai in ka duba a cikin littafan musamman littafan hadisi babukan da suke da suke magana akan ahkamul masajid za ga waɗannan hukunce-hukunce sannan wannan ya ce menene hukuncin shafa akan safar kafa kuma yaya ake shafar shafa akan safa yana daga cikin nau'in ruksa wanda ya zo a cikin addinin musulunci ga mai yin alwala ruksa ta zo akan huffi shine huffi ita ce safa wadda aka yi ta ta fata to wannan hadisai da dama sun zo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an ce sun kai mutum goma sha takwas da suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yin ruksa akan mutum ya shafa akan huffi daga ciki akwai hadisan da suka zo a cikin sahihain wanda suka fi shahara shine hadisin mughirata bin shu'ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa daga yakin tabuk ya ya gewaya a hanya ya ya tsuguna mughirata bin shu'ba ya kawo masa a buta ya yi tsarki sannan ya zo ya rinka zuba masa ruwa yana yin alwala da ya zo zai wanke kafa sai ta bin shu'ba ya sunkuya dan ya dan ya cire masa hufinsa sai ya ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn ce kyale su kada ka cire domin na sanya kafafuna a cikin hufin alhali suna da sarki ma'ana bayan yayi wato ya sanya huffin yana da alwala fa masaha alaihima inji muhira sai ya shafa a kansu. to haka zalika safa wadda take ba ta fata ba ba ta hufi ba safa ta tufa ta kittani ko ta ulu idan ita ma ta ɗauki an aka bata ana bata hukuncin kufi na farko dai na farko saboda tabbatar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine ake cewa aljawraban sune ake cewa aljawraban ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan aljawrabaini kamar yadda yazo a hadisin sayyidina ali da wasunsa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan malamai da suka tafi akan yin shafa akan kufi sun yadda da shafa akan safa akan jawrabaini illa abinda aka rito daga imam malik na sanya sharadi ya zamanto cewa kasan safar da samanta ya zamanto akwai fata wato ya zamanto ba kawai ta tuface ta ulu kadai ba dole sai da fata a kasanta wannan taƙidi ne yayi saboda a yawanci ita ce safar da ake yawan amfani da ita domin tafiya to amma safar da take ba wadda malik ya faɗa ba shine itlaqin ta yazo a hadisi da haka sauran malamai ba su tafi da ba su kayyade yin shafa akan wannan safa da cewa sai tana da fata ba mutlakan in dai safa ce ta tufa za a iya shafa a kanta saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nuna haka amma yadda ake shafar ana shafa saman ta ne kawai saman safar ake shafawa kamar yadda kufi shi ma saman sa ake shafawa ba sama da kasa ba kamar yadda waɗansu malamai suka tafi a kai abinda hadisi ya nuna shine ana shafar sama kawai a domin har na ali yana cewa laukana kana dinu bir ra'yi lakana asfalal kufi khuffi awla bil a'lahu da a ce addini yana bin tunanin hankali ne da ra'ayi da sai ya zamanto kasan kufi shi ya fi cancanta a shafe shi ba sama ba wala qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu a'la yamsahu ala a'la na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa saman kufinsa to wannan shine shafar kawai ka shafa saman safar ko saman kuffin haka wannan hadisi na sayyidina ali ya nuna sannan ya nemi a yi masa addu'a a kan harkokinsa kan Allah ya taimake shi Allah ya taimake ka Allah ya taimaka ma sauran musulmi baki ɗaya ya taimaka mana baki ɗaya a duniyarmu da lahirarmu waɗannan wannan ya ce malam mu ɗalibai ne aka ba mu topic mu yi bincike a kan halacci ko rashinsa a kan gwajin jini kafin aure a musulunci to ya ce a taimaka mana da madogara musamman na turanci yau kana so kai batun binciken ilimi na fikihu ka nemi littafan turanci ai dole sai dai ka je ka nemi littafan larabci ka je malami ya karanta maka domin dai kana son binciken fikihu yawa yawan binciken fikihu da malamai suka yi da littafan a turanci aka yi amma kana son kararat kawai hukunci bayani to wataƙila za ka same su a cikin turanci kamar wannan in ka duba fatoyi na tarukan malamai kamar fiqh alfiqil islami wato wanda ake cewa da turanci islamic fiqh academy idan ka duba kararat wato resolutions din da turanci in ka nema in ka bincika a internet ka sa resolutions islamic fiqh academy ka bincika zai fito maka zaka gansu to sun binciki wannan matsalar haka zalika majma' al-fiqh al-islami wanda yake karkashin rabitatul alam al-islami sune ma hakikatan su suka ma bincike akan wannan da rubuce-rubucen da malamai suka yi saboda in kana son wannan dole sai da larabci sai dai ka je ka bincika ka samu maddar da larabci ka je malami ya ya bayyana maka wanda malamai sun yi fatawa akan wannan kan cewa wannan ya ɗaya daga cikin almasalihul mursala wato maslaha wadda take shari'a ta yi shaida da ita domin abu ne wanda yake zai tsare lafiya tsare lafiya wajibi ne daga cikin ya daga cikin daruriyat duk abin da yake kuma wajibi ba zai tabbata ba sai da shi to shi ma ya zamanto wajibi haga idan ba za a iya tabbatar da aminci da lafiyar mutum ba sai an yi wannan gwaji to ya zamanto kan cewa shi ma wajibi domin tsare lafiya da tsare wato a tsare lafiya da tsare rayuwa yana daga cikin daruriyat yana daga cikin daruriyatul khams abubuwa wanda suke larura guda biyar wanda shari'a ta zo da tsare su sune wato rai da dukiya da hankali da mutunci shine iyali da kuma addini shine na farko addini shine na farko addini sannan rai sannan dukiya sannan hankali sannan kuma mutunci ko waɗansu suna ce masa mutunci waɗansu suna cewa zurriya waɗannan su ne waɗanda suke tsare su yake larura kuma su ne duk abin da yake zai taba su ake ganin larura ne yana wadda ake cewa ad tubihul mahdhurat larura tana tana halatta haram to ma'anar larura a nan abin da zai sa ka rasa ɗaya daga cikin waɗannan guda biyar yana halatta maka abin da yake haram wannan shine a hukunci amma bincike kamar yadda na ce shine wannan sai su duba a waɗannan littattafai a cikin waɗanda na ambata domin abubuwa ne waɗanda suke sababbi waɗanda malaman wannan zamani sun yi bincike sun faɗi hukuncin Allah daidai gwargwadon su ko ba su dogara akan ijtihadin malami ɗaya ba bal ijtihadi ne na malamai da dama daga cikin waɗanda suke wannan bayan waɗanda na ambata akwai akwai lajnatu kibaril ulama al-lajnatu da'ima a lajnatul ifta wato kwamiti ɗin manyan malamai masu fatawa na ƙasar saudiya da hay'atu kibarin ulama ita ma wato cibiya ta manya-manyan malamai na saudiya wanda suke bincike akan sababbin abubuwa da suka zo suka shafi musulmi su faɗi abin da yake shine hukuncin allah daidai gwargwadon ishtihadinsu haka zalika akwai lajnatul ifta ta kuwait akwai lajnatul ifta ta jami'a ta azhar a kasar misra akwai lajinar ifta ta malaman ta malaman indiya akwai lajina ta malaman da suke fatawa a kan musulmi da suke zaune a wuri waɗanda suke ba su da yawa lajnatu fiqhil aqalliyat wato mai fiƙihu na mutane waɗanda suke ba su da yawa a ƙasashen musulmi irin ƙasar turai da ƙasar amerika da ƙasar australia wanda malamai ne na musulmi wanda suka shahara da yin fatawa akan abin da yake shafan musulmi a nan wajen domin hukuncin musulmi da yake zaune a inda ba shi da a inda suke kaɗan ne su ba su da yawa ba su da ikon bayyana waɗansu abubuwa na addinin musulunci akwai ruhsa da take tabbata a gare su da ba ta tabbata ga sauran musulmi to yawanci irin waɗannan masail ɗin su ma za ka sami bayanin su a cikin irin wayannan lijan ɗin duk waɗannan suna daga cikin wurare da ɗalibin ilimi ya kamata ya sani domin ya san abin da malaman zamaninsa suke a kai domin kamar yadda shehu usmanu ya ce koyaushe mutum ya kula da abin da malaman zamaninsa suka faɗa domin ya san hukuncin allah akan abinda malaman zamanin da yake ciki suka yi fatawa a kai domin Allah maɗaukakin sarki baya ɗebewar alkhairi ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kowane zamani sai ka samu masu tsayuwa da al'amarin Allah to kuma in baka same su a cikin malamai ba ba za ka same su a cikin kowa ba in ba a cikin malamai ka samu waɗannan ba a ina za ka same su a ina za ka same su a cikin yan bindiga daɗi ba za ka sami a cikin malamai za ka same su don su ne alƙa'imuna bi amrillah ya halufu eh, eh, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya halufu yahmilu hadha al-ilm min kulli khalafin uduluhu wannan ilimi na addini a kowane karni za ka samu mafiya adalci su ne suke rike da shi saboda haka in ka samu masu rike da ilimi to su ne suka fi kowa adalci a cikin al'umma da aka masu cewa a ah, malamai sun lalace wannan zamani ya lalace malamai sun lalace idan malamai sun lalace ina sauran al'umma in sun lalace kowa ma ya lalace domin masu rike da ilimi su ne uduluhu wanda suke masu adalci a cikin wannan al'umma saboda haka in kana son sanin al'amarin Allah kamar da shi ya zuwa ga malaman zamaninka ka mai da shi ka ga fatoyin malaman zamanin ka abin da suka ce sai kai aiki da shi wannan shine abin da yake wajibi ga ɗalibin ilimi Allah ya mana gaban katar za mu tashi aya ta 73 insha Allah a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim wa وإلى ثمود أخاهم صالحا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء يتخذون من سهول غاقصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Allah ya ce wa ila samuda akhahum salihah mun aiko ya zuwa ga samudawa da dan uwansu a dan uwansu salihu qala ya qaumi ya yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da abun bautawa da gaskiya ba shi ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja aya ta zo muku daga ubangijinku akan gaskiyar sakona hadihi naqatullah wannan taguwar Allah ce lakum aya aya ce a gare ku fadaruha ta kulfi ardilla, ku barta ta ci a ta ci a doron ƙasa ƙasar Allah wala masu bisu kada ku shafe ta da wata cuta kuma azabun alim idan kuka yi haka sai azaba mai raɗaɗi ta ta kama ku wannan ita ce kissa ta al'umma ta uku wanda Allah ya bamu mu su a cikin wannan sura ta al-a'raf da yadda ƙarshen azzalumai ya kasance da yadda kuma kiran annabinsu salihu ya kasance Allah ya ce mun aiko ya zuwa ga samudawa wannan kabila ta samud tana daga cikin kabilu waɗanda yake ambatonsu bai zo a cikin littafin yahudawa da nasara ba amma al'umma ce wadda ta tabbata a cikin tarihi kamar yadda alkur'ani ya ambata haka zalika malaman tarihi sun tabbatar da samuwar wannan al'umma ambatonta ya zo a cikin rubuce-rubucen masu tarihin rumawa kamar ptolemy ya ambace ta suna ce musu kamar yadda ake ce musu thamud haka suke ce musu thamud duk da waɗansu suna mayar da saɗin ta zamanto ta su ce musu tamoids amma ɗabi'a al'umma ce wadda ta yi zamani a kafin zuwan annabi ibrahim da lokaci mai tsawo makuwa domin allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ba mu labarin cewa annabi shu'aib ya gargadi mutanensa da kada su abin da ya samu mutanen Annabu nuhu da Annabu hudu da Annabu salihu ya same su sai ya ce wala yajri mannakum shiƙaƙi an yusibakum ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma salih wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id ce, kada saba mun da kuke yi ya ɗauke ku ya kai ku ya zuwa ga irin abin da ya samu mutanen nuhu da mutanen hudu da mutanen salihu ya same ku gashi mutanen annabi lutu ba manisanta ne daga gare ku ba mutanen annabi lutu zamanin su kusa da zamanin annabi ibrahim ne don sun hada zamani saboda haka su ne suke kusa da mutanen annabi shu'aib wannan ya nuna cewa mutanen annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu suna da nisa da annabi ibrahim to kuma haka din ya tabbata tarihinsu da ɗaɗɗe ne sun zo bayan annabi hudu kamar yadda za mu gani Allah ta'ala ya aiko musu da ɗan uwansu ai ma'ana ɗan jinsinsu wanda yake nasabarsu ɗaya shine annabi salihu qala ya qaumi ibudullah yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da abun bautawa da gaskiya face shi ya fara musu da da'awar tauhidi wanda yake ita ce da'awar annabawa kamar yadda muka gani aka sake maimaitawa ba kawai sai aka ce shi ma ya faɗa kamar haka ba saboda a karrara dan a san muhimmancin wannan da'awa domin tauhidi shine wanda yake da zaka kwana ka yi ni kana wa mutum wa'azi akan ya tsaya a kansa baka yawaita ba saboda shine babban haƙƙi kuma shine wanda yake duk wani gyara za a yi a kansa ya fara musu da wannan da'awa ta tauhidi sannan ya ce qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja ta zo muku daga ubangijinku ya gaya musu wannan ne ba wai daga farkon wa'azin sai ya zo musu da aya da hujja din ba aya ta zo muku daga ubangijinku ayar suka tambaya bayan yayi musu wa'azi kamar yadda sauran wurare suka nuna a cikin alkur'ani domin yayin da Allah ta'ala ya bayyana kissarsu a cikin suratu shu'ara ya annabi shu'aib annabi salihu ya tunatar da su ni'imar Allah da ya yi musu wa'azi Yace, wala tuta yi wa amuran musurifi kada ku bi umarnin masu mabarnata alladhi na yufsi na fil ardi wala yuslihun masu barna a bayan ƙasa ba sa kawo gyara ƙalu inna ma an ta minal musaharin kai tana cikin waɗanda aka yi masu hiri ne ƙalu inna ma an ta minal musaharin wa ma an ta illa basharun mithluna fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin kuma kai baka zamanto ba face mutum kamar mu don haka ka zo mana da aya in kai kana cikin magaskata su suka nemi a zo musu da aya sai ya ce ha kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum to aya ta zo muku daga ubangijinku an kira ta da bayyina ma'ana hujja bayyananna wadda babu musu a gare ta menene alamar hujjar tata alqur'ani bai bayyana ba amma ya kira ta bayyina wato hujja mai isa matuka wajen bayani domin wannan sigatu fa'il siga ce ta mubalaga wato aya mai isa matuƙa wajen bayyana gaskiya malaman tarihi sun bayyana cewar ayar da suka nema shine ita ce taguwa kamar yadda nan ya fassara ta da cewa a hadhihi naqatullah ga wannan taguwa ta Allah taguwa ce ita ce ayar ya aka yi ta zamanto hujja bayyananna an ce sun je sun nuna masa wata mulmulalliyar fa mulmulallen dutse suka ce idan kai da gaske kake daga Allah ne kai kai manzo ne na Allah ka fitar mana da taguwa daga cikin wannan dutsen sai ga kuma ka fitar mana da taguwa wadda za ta zamanto mai ciki ciki na ciki wata goma wadda dab da haihuwa ciki ba sabuwar haihuwa ba sai ga fa ɗin dutse ta yi naƙuda ta yi nishin mai haihuwa kamar yadda mace ke nishi wannan riwayar tarihi ne ba a hadisi ba ne, ba a ayar Kur'ani ba saboda haka Allahu a'lam bi Allah ne mafi sani da gaskiyar alkur'ani ya ce bayyana ce sai ta fitar da taguwa to shi an ce mata naqatullah taguwar Allah an dangana ta zuwa ga Allah saboda yadda ta bayyana a matsayin aya idafatu tashrifin wato danganawa ce ta girmamawa kamar yadda ake cewa baitullah ɗakin Allah kaga ɗakin Allah Ka'aba Allah annabi Ibrahim ne ya gina shi da umar da annabi Ismail da umarnin Allah saboda haka aka kira shi ɗakin Allah to haka ma wannan taguwa taguwar Allah wannan taguwa da ta zo ta haihu da ɗan maraƙinta da ɗan taguwarta da yake binta ta zamanto aya Ya yace hadihi naqatullahi lakum aya to ga taguwar Allah lakum aya aya ce a gare ku aka ƙaddamar da lakum domin su suka nema to kun ce aya ta zo to ga aya to amma ita al'adar Allah idan Allah ya kawo aya to ya kawo ta idan yayi jarabawa da ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku nemi aya daga wajen ubangijinku kada ta zo muku ta halaka ku kamar da ta halaka samudawa domin sun nemi aya sai Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su me ya jarabawar laha shirbun wala kum shirbu yawmin ma'lum tana da ranar sha kuma kuna da ranar sha naku ranar da take sha duk ruwan garin duk ruwan garin samudawa ba ba wanda zai iya shan ruwa za ta shanye ruwan rijiyar baki daya duk sauran rijiyoyin bai zamanto ba su da ruwa kashe gari kuma ba za ta sha ba su sai su zo su ɗebi ruwansu su ɗebi na yau da na gobe amma ranar da take sha kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musnadil imam ahmad su kuma sai su zo su tatsu na madararta duk mutanen garin nonanta ya ishe su a ranar da ba sa shan ruwa sharaɗin da kawai Allah ya sanya musu shine ku kiyaye wannan ka'ida wato kuna tana da hurumi kuma wala ta fadaruha ta yace fadaruha ta akul fi ardillah ku kyale ta ta ci a ƙasa wadda take ta Allah nan an ce ardullahi ba wai dan ta kasar ba ba idafatu tashrif bace idafatul alhaqiqa ce almilku alhaqiqi ku kyale ta ta ci a cikin ƙasar Allah wanda yake shine ta ƙasar kuma ta sace wala ta kidi a kan hani kuma kada ku taɓa ta da kada ku sami kada ku yi mata wani abu mummuna kada ku shafe ta da wani abu mummuna kada ku cizguna mata ko kora kada ku yi duk inda za ta ci ku kyale ta ta ci ma'ana wato aka sanya musu aka sanya musu hurumi kamar yanda Allah ta kamar yanda kowane sarki yake da gandu za a ce wannan gandun sarki ne kada wani ya shiga ya kiwo to Allah madaukakin sarki da ya kawo musu aya aka ce to wannan ita ce iyakar Allah kada wani ya ketara wannan iyaka shine kada ku taba ta kada ku hana ta shan ruwa kada ku hana ta cin abinci a inda inda za ta ci aka yi tafiya tafiya na tafiya jarabawa ta zo ta Allah sai suka ce ai wannan abin ya ishe mu a ce kullun aikin kenan wai yau in mun sha ruwa sai dai mu je mu tanadin ruwan gobe saboda me dan kawai wata taguwa to shine Allah zai kawo mana kissar abinda suka faɗa abinda ya faru a gare su wala su'in bisu'in kuma azabun alim ce musu kada ku taba ta da wani mummuna in kuka yi haka azaba mai radadi za ta shafe ku kun ga shine shine alwa'id wato Allah ya musu narkon azaba idan suka keta wannan hurumin Allah kamar yadda yake da dukkan umarni na bin shari'ar Allah ga iyakar Allah wanda ya ketara yayi kaba'ir Allah madaukakin sarki zai masa azaba sai dai in Allah ya sai dai in ya tuba ya zama to yana karkashin masi'ar Allah in Allah ya so ya karɓi tuban sa ya yafe masa in Allah ya so kuma ya masa azaba ko a nan duniya ya tsarkake shi daga laifinsa ko kuma a lahira ya masa azaba gwargwadon laifinsa sannan daga baya Allah madaukakin sarki ya shigar da shi cikin rahamarsa ko kuma ga baki ɗaya ma ya ji kansa ba zai masa azabar ba yana ƙarƙashin mashi'a amma wanda ya saba ma Allah ya cancanci azabun alim azaba wadda take mai radadi na'am wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di adi kuma annabi salihu ya ci gaba da yi musu wa'azi yace ku tuna yayin da Allah ya sanya ku masu mayewa a bayan ƙasa min ba'di 'adin bayan adawa wannan ya nuna ba ai wata wato daula ba ai wata al'umma bayan samuda bayan adawa wato wadda ta zo kafin samudawa ba sai adawa bayan an halakar da adawa sai aka yi samudawa adawa sun kasance kamar yadda muka ce a kudancin kasashen larabawa kasar yaman da rubul hali na saudiya da wani bangare na kasar imaratul arabiya uae da wani bangare na kasar oman wannan mantika ce babba wanda kuma yanzu bincike yake haƙo dauloli da aka samu da irin al'amudi al'amudai da suka kasance na ginin su. kamar yadda Allah ya sifanta su da cewa irama zatil imad kasar irama wadda take ma'abuciyan al'amudai an haƙo irin gidajen nasu da irin wa'annan al'amudai din to a kudancin saudi arabia ne a kudancin kasashen larabawa to babu wata daula da ta zo bayan adawa illa daular samud shi yasa sai allah ya tunatar da su ya ce ku tuna bayan an halakar da adawa ku ne kuka zamanto masu marewa kuma wannan ya nuna kan cewa sun san abin da sun san cewa adawa halaka su allah ya yi domin gashi ane musu wa'azi ane musu imtinani cewa bayan Allah ya halaka wannan al'umma ku Allah ya zo da ku saboda haka ku tuna cewa ni'ima ce Allah ya yi muku wa bawwa'akum fil ard ya zaunar da ku a bayan ƙasa ƙasar nan ita ce ardu hijir kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace yace a cikin hadisin tafiyar yaƙin tabu tabuk innakum ta'ati arda samud al za ku zo kasar mutanen samuda mutanen kasar mutanen wato kasar samudawa al wannan kasa ce wadda take tana nan ana ce mata yanzu mada'in salih bandika ce babba mada'in salih dinnan tsakanin hijaz da sham